Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, baba ya makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumal za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. To babban manyan jami'an sojin Amurka da na diplomasiya Amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke wa Iran. Haka kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya kaddamar da yakin neman zabensa a karo na biyu a wani gangami a birnin Orlando na jihar Florida. shugabar hong kong mai goyon bayan china carrie lam ta bayar da haƙuri jiya talata game da rikicin siyasa da tashin hankalin da ya faru sakamakon wannan ƙudurin dokar da za a ɗau mutum daga can zuwa china tukanin labaran kenan bayan kokon gama jin labarai za ku ji sharhi da hassan jibiya ya mana akan kaddamar da yaƙi neman zaɓe da shugaban amurka donald trump ya yi a jiya dare na zaɓen shekarar 2020 inda yake neman ƙarin wa'adi a matsayinsa na shugaban amurka kuma dukan ma masu sharki suna cewa lalle lalle idan ka ga shugaba trump ya sake komawa to lallai ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin amurka yanzu yana samun bunƙasa ya samu ta goma shi sosai sosai Muna kuma dauke da rahoto akan wata mace 'yar kasar Sudan da ta je kasar Libya za ta tsallaka zuwa Turai domin samun rayuwa mai inganci, amma kuma sai ta fada cikin tsaka mai wuya. Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokaradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. manyan jami'an sojin amurka da na diflomasiyyar amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lamba da suke ma iran a daidai lokacin da ƙasar ta iran ke daɗa ɗaukar matakai na hanyoyi masu haɗari amma duk da zaman ɗaɗa da ake a gabas ta tsakiya jami'an gwamnatin amurka sun yi kashirin cewa su fa ba neman janyo yaƙi suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da iran ɗin ta yi nan gaba. yayin da yake ziyarar sojojin amurka a wata cibiyarsu da ke birnin tampa na jihar florida sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa manema labarai cewa muna musayar saƙonni kuma ko a wannan lokacin mun sanar da iran cewa muna can ne fa domin magance duk wata barazana shugaban amurka donald trump ya faɗa manema labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojojin amurka mark esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron amurka trump ya ambaci espa da kyakkyawan lafazi 'yan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewar patrick shanahan ya yi daga jerin waɗanda za a daga wato za a zaɓa a cikinsu yana mai cewa mukaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne jiya talata lokacin da trump yake magana da manema labarai kafin ya hau jirginsa ya yaba wa shanahan da cewa mutum ne na kwarai. tsohon shugaban kasar masar mohammed morsi wanda shine shugaba na farko a kasar da ta zaɓa a demokradiyanci wanda ke zama shugaban demokuraɗiyya na farko da aka taɓa zaɓa a kasar kafin daga bisani a sauke shi daga kan mulki an binne shi jiya talata kwana guda bayan da ya faɗi ya mutu a cikin kotu. ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare morsi a kotu ya faɗa ya ce iyalansa sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin tora a birnin alkahira daga baya kuma aka binne shi a gundumar gabashin babban birnin da ake kira birnin nars ɗaga marigayen ahmed ya ce hukumomin tsaro sun ƙi amincewa a binne shi a makabartar da ake binne iyalansa a garinsa da ke lardin sharkiya kuma maimakon hakan aka binne shi a makabartar da aka ware ta musamman ga malaman addini. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban ƙasar amurka donald trump ya ƙaddamar da yakin neman zabensa a karo na biyu a wani gangami a birnin orlando na jihar florida ɗaya daga cikin muhimman jihohin da suka taimaka masa yin nasara a zaben shekara ta 2016 mahalarta gangamin sun yi masa maraba ta hanyar faɗin usa abin da ya tuna masa da yadda ya fara yakin neman zaɓe shekaru hudu da suka gabata shugaban ƙasar ya ce ta kasance fiye ma da wani gawartaccen yakin neman zaɓe ta kasance wani tsarin siyasa mai kyau saboda ku a cewar trump lokacin da yake faɗin saƙonsa iri ɗaya da na farkon da lokacin da ya fara tsayawa takarar shugaban ƙasa ya ci gaba da cewa wannan wani sauyi ne da mutane suka fara waɗanda suka yi imanin cewa dole ne sai ƙasa ta fara kula da 'yan ƙasarta da farko yayin da yake tallata batutuwa irin su tattalin arziki da tsaron iyakar ƙasa shugaban ƙasar kuma ya so ko abokin takararsa a matsayin mai ra'ayin 'yan gurguzu da ra'ayin gaba dai-gaba dai wanda suke ƙoƙarin ganin sun ɓata shi da iyalansa haka kuma suna yi masa kallon ƙasƙanci shi da magoya bayansa shugabar hong kong mai goyon bayan china carrie lam ta bayar da haƙuri jiya talata game da rikicin siyasar tashin hankalin da ya faru sakamakon wani ƙudurin doka da zai ba da dama a ɗauki mai laifi zuwa ƙasar china domin a yi masa shari'a amma ba ta amsa kiran masu zanga-zanga ba na neman ta sauka daga ta kan yadda ta tafiyar da lamarin ƙudurin dokar da ya janyo cece ce. lam ta faɗa manema labarai cewa an dakatar da aiki kan ƙudurin har sai lokacinsa ya ƙare a watan yulin shekara mai zuwa amma ta kuma sha alwashin tsayawa ta kammala sauran wa'adinta akan mulki. Na ji ku karara kuma na yi da na sanin abin da ya faru a cewar Lam ta kuma kara da cewa ita da kanta ta ɗauki alhakin abin da ya faru akan ƙudurin dokar. Daga ƙarshe jiya talata Amurka ta fito ta bayyana cewa tana neman yarjejeniya da ƙungiyar Taliban wadda za ta bada tabbaci kan ayyukan ta'addanci da kwashe sojojin amurka daga afghanistan da kuma tattaunawa kan afghanistan domin neman kawo ƙarshen yaƙi da dakatar da yaƙi na dindindin waɗannan su ne ginshiƙin abubuwan da taliban ta amince da su saƙon da shugaban da ke jagorantar tattaunawa na amurka zalmi khalizad ya kafe a shafinsa na twitter yan sawo'i bayan da ƙungiyar ta sanar da cewa amurka ta amince yayin zaman tattaunawa ta janye sojojinta ta kuma ba za ta ƙara shiga lamuran ƙasar afghanistan ba nan gaba a cewar khalizat yayin da muke cikin shirin zaman tattaunawa ta gaba da taliban yana da muhimmanci mu da cewa mun nemi yarjejeniyar zaman lafiya ba yarjejeniyar janyewa ba labaran duniya kenan aka saurara daga danzan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla kamar yadda kuka ji a labarai da yammacin jiya talata ne shugaban amurka donald trump ya kaddamar da yaƙi neman zaɓensa na shekarar 2020 domin samun wa'adi na biyu a matsayin shugaban amurka malam hassan jibiya mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum ya mana ƙarin haske a cikin wannan hira da ne da shi mutane sun cika magoya bayan shi shugaba trump a wannan dandamali na orlando florida wato jihar florida na amurka an taru sosai sosai kuma yana can yana duk wasu irin jawabai da kasan yayi a wancan lokaci na 2016 abubuwan da suka sa ya ci zaɓe yana can yana ta maimaita su akan mambari eh, su amma mutane gaskiya an taru sosai sosai duk da dai wasu kafafen labarai suna cewa ainihin dubbannin mutanen da aka tsammanin za su fito kamar yadda shi shugaba trump ya sa a hannun eh, twitter handle din shi shekaran jiya cewa mutane dubbanne sun riga sun taru sama da mutum dubu ɗari ma sun riga sun yi rijista tun an ce ba su kai yawan haka ba to kamar yadda ka faɗa cewa ya bayyana abubuwan da ya yi sa baya ya sa suka abin to babu wani sabon abu da ya fito da shi a wannan yaƙi neman zaɓe wato babban abin da yanzu yake ya nuna cewa zai ainihin kamar alakanta wannan kamfen din nashi na wannan neman wa'adi na biyu shine kamar wato tattalin arzikin amurka kuma duka ma masu sharki suna cewa lalle lalle idan ka ga shugaba trump ya sake komawa to lallai ba zai rasa nasaba ba da nasarori da ake ganin cewa tattalin arzikin amurka yanzu yana samun bunƙasa ya samu ta goma shi sosai sosai na yanda wato akwai ayyukan yi ya wadata mutane suna fita su saye da sayarwa a ah, rashin aikin yi ya yi ƙasa sosai to wannan ana ganin cewa shine babban muhimmin abu da shi shugaba trump zai yi kamfen a kai to akwai wasu batutuwa batun zancen bakin haure da yake yi kana ganin zai taɓo wannan abu a wannan yaƙi neman zaɓen kwa? ya ma ko wannan jawabi da ya yi a yau ya yi magana cewa wato yana cewa magoya bayan su Eh, ku duba ku gani da a ce na eh, kalmata hannuwa na na bar wa'annan cirololi na mutane da suka taho sauwa to daga eh, ainihin kudancin amurka a ce an basu sun shigo cikin ƙasar nan ku yi tunanin da me zai samu ƙasanmu so ko yanzu haka shi ma bayan tattalin arziki abin da ya magana kenan na biyu kan magana yadda yake kokarin kare amurka daga bakin haure to kuma ka san wannan wato wani abu ne muhimmi wanda yawancin magoya bayan shi shugaba trump suna son wannan ya zamanto cewa an kare ainihin iyakar amurka da kamar da ka san sai wato da saukin tsallakowa kamsin da amerika tana da abin da ake ce ma land border tsakaninsu da kasashen da ke mexico yes to za ka iya tsallakowa ta kafa ko kuma ka dan tsallaka wajen yan korama haka ka shigo to yanzu da an riga an an, tattara wannan hanyoyin an sa matakai masu tsauri to sai dai bayan irin waɗannan jawabai da ya yi na irin nasarorin tattalin arziki da aka samu da sauran abubuwa da ya batutuwa da ya taɓo ya kuma ɗauko maganan da ya saba yi na cikakkar kafafen yada labarai yana kiransu wato na karya ko na jabu to kana ganin wannan hudda tsakanin shi da 'yan jarida ko kuma kafafen yada labarai akwai alamar wannan abun zai inganta koko dai za a ci gaba ne da irin wannan zaman doya da manja tsakanin kafafen yada labarai da trump wato hajji yakubu eh, shugaba trump bai yi minti talatin a kan stage ba a kan mambari na kaddamar da wannan kamfen din nashi sai da ya nuna hannu ya zunguri inda 'yan jarida suke tsaya a baya ya kira su da fake din nan da yake kiran su wato na jabu na jabu ya nuna su kuma aka yi masu irin kururuwa din nan ta nuna rashin goyon baya to ban tunanin ban tunanin wata alaka ko dangantaka su za ta inganta tsakanin shugaba trump da abin da yake kira wato kafafen yada labarai na jabu su ma kuma suma kuma suma ba sanyi suka yi ba saboda suma ma sun nannaɗa hannun riga suna sun takan masa duk wani abin da ya inda ya shiga suna nan kansu eh, ka ga duk rana wato suna ta maimaita wani abu na aibu ko na kushewa ga shi shugaba trump so gaskiya bana tunanin za a ga wani ingantar dangantaka tsakanin su To a gaida Malam Hassan Jibiya mai shirya akan harkokin yau da kullum a nan Amurka. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi za je ci gaba wannan hirar da muka yi. yanzu kuma sai labarin wata mace 'yar ƙasar sudan da ta fada cikin wani mawuyacin hali a ƙasar libya a kokari da take yi tare da iyalanta su tsallaka zuwa nahiyar turai domin samun rayuwa mai inganci bayan sun kauce wa tashin hankali daga daga ƙasar su ga daidai daula salim da fasarar rahoto wakiliyar murya amurka hiza madok daga birnin tripoli Alawiya tana da ciki a lokacin da ta gudu daga kasar ta Sudan a bara. An kona gidansu sau uku bayan haka ne mijinta Ahmed ya kawo shawarar barin kasar domin su je turai su samu rayuwa mai inganci. yanzu tana zaune ne a wani ginin makaranta da aka maida shi sansani tare da wasu mutane daga ƙasarta ta sudan da eritrea da wasu kasashe dukkaninsu sun tsere ma ne da tsananin talauci ko sauran bala'o'i kuma dukkaninsu sun sake rasa su a cikin watan afrilu lokacin da yaƙi ya ɓarke a libya hukumar kula da harkokin ƙaurar jama'a ta ƙasa da ƙasa ta ce a cikin wannan shekarar kusan mutane dubu arba'in ne suka yi ƙoƙarin tsallaka tekun mediterranean zuwa turai wasu 'yan dubbannai ne kaɗai suka samu isa ture mutane sama da biyar da ɗari hamsin sun mutu. Amma ga ita alawiya ba ta ganin tsallaka teku a matsayin tafiya ce mai tattare da haɗari. Mm, mm. Ta ce daga shigowarsu ƙasar Libya tare da mijinta da 'ya'yansu mata biyu. 'yan bindiga suka kama su suka ɗaure su suka bugi mijinta tare da banka masa wuta sannan suka sace masa kuɗi an yi wa alawiya fyaɗe akai-akai har sai da ta yi ɓari wani sa'in ma har tilasta mijinta ake ya kalli yadda ake mata fyaɗe. bayan da suka gudu sai suka gane cewa alawiya ta sake ɗaukar ciki daga ɗaya daga cikin waɗanda suka yi mata fyaɗe. هنا لهنا زي الشحاده في الشارع زي الكلب معلش معلش ما أعرف بروح كان نمشي وثاني لما جيت الزمن اللي جيت أجيب ولدي علويه ta مجنتا يا سو ازبر a zubar اما تكي دان هكا ني تفيه برتا ne ya ta ce ba ta sani ba ko an yi garkuwa da shi ko kuma an kashe shi ko kuma dai ya yi watsi da iyalansa ne kawai خلاص خلاص خلاص معلش خلاص خلينا احكي لها A lokacin da naƙuda ya kama ta ba ta da kuɗin zuwa asibiti don haka ne ta haifi jinjirin akan titi inda wasu motoci suke tsaye ta samu ta yi kariya. Bayan watanni shida da haifuwar ɗanta tana rayuwa ne a cikin Tripoli da wata 'yar ƙaramar sana'ar share-share kuma ta kama gida. amma a cikin watan afrilu sai gashi yaƙi ya ɓarke bayan da sojojin gabashin ƙasar suka sake danno da zummar kwace babban birnin ƙasar yanzu ana ci gaba da gwabza yaƙi kuma babu alamun wani ɓangare na gab da yin galaba nan ne kuma waɗannan mutanen kamar su alawiya suka sake rasa matsugunni. talaka ku kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka ka rike makamanka ita za ta cece ka To Allah sauke fasarar rahoton wakilin muryar amurka hita madok sai dai kada a sha'afa waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa ne daga nan washington dc yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba demokradiyya a yau jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin ni ce madina dauda Daga dukkan alamu rikicin masarautu da ya kawo takun saƙa tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jiha ya fara daidaituwa domin a jiya talata ne gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana haka jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a fadar asoro to abin da ake ciki ana ana tattaunawa kuma ga alama babu wani mishkila za a shawo kan al'amarin ba wai magana ce ta haƙuri ko rashin ba da haƙuri ba magana ce ne ta a fahimci juna an kama hanyar fahimtar juna kuma mun riga mun yi sarakuna masu daraja ta daya sarakuna nan suna ta aiki ka'in da na'in musamman ma wato a bangaren tsaro kuma a bangaren ilimi da bangaren aikin gona ah, waɗannan sarakuna suna taimakawa sosai da sosai A jiya talatan dai 'ya'yan majalisar dokokin Kano su ma sun nuna alamun amincewa da sulhun da ke faruwa tsakanin sarki da gwamnatin jihar domin sun kai masa ziyarar ban girma kuma suka yi wa juna bayanai na fahimta. A yau za mu yi nazarin tarihin masarautun Kano da masanin tarihin kasashen Hausa Fatahu Mustapha. To amma kafin nan ga rahoton da wakilin sashen Hausa a Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗa mana akan rikicin masarautun. A ranar Litinin shida ga watan jiya na Mayu ne Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta yi muhawara akan wata bukata ta kirkiro masarautu guda hudu a jihar. Bayan majalisar ta kwashe watanni takwas tana aikin gudanar da garan bawul a kundin dokar da ke kula da ayyukan majalisar masarautar ta Kano. Kwana biyu bayan muhawarar majalisar dokokin ta kammala aikin gyaran dokar wadda ya kunshi sabbin masarautu guda hudu wato gaya rano karaye da kuma bici. wannan lamari ya haifar da cece-kuce a ciki da wajen jihar kano tsakanin masu murna da waɗanda ke adawa da sabbin masarautun mataki ne wanda ike an saka wato siyasa a ciki mu ko muna ganin yanzu abin da ya rage mana a kanan nan shine wannan masarautu namu na gargajiya wannan abin da aka yi ya fi kama da drama so ko mai girma gona yana so ko baya so ba yadda za a yi masu hankali da hangen nesa da ilimi su yadda cewa wannan abin ba kullansa ba ne. shi kansa malam ibrahim da ba ai siyasa ya raba fulanin kano ya ce kai rike nan yolawa ku rike nan dan maza ku rike nan yarima ku rike na. idan ka duba ai akwai handama da wawura da babakere a cikin harkar abubuwan da suke gudana a inda muke magana a masarautar da muke magana mun ga yadda wasu gurare suka yi suka ci gaba ba gidan dabo aka fasa ba aka yi ringin yanzu ringin dai take da gaya yanzu dutse dai take gaya yanzu ningi dai take da gaya domin jaddada alawar su da sabbin masarautun masu nadin sarki a masarautar kano wato sarkin bai da makama da sarkin dawaki mai tuta da kuma madaki sun gurfanar da gwamnan kano da kuma majalisar dokokin ta kano gaban kuliya suna kalubalantar wannan mataki kuma a makon jiya ne babbar kotun kano ta yi watsi da wasu daga cikin muradunsu na lalle cewa sabbin sarakunan guda hudu sai sun daina ayyana kansu a matsayin sarakuna gabanin haka sai ita kuma hukumar yaƙi da rashawa ta kano ta farfado da binciken da ta fara shekaru biyu baya a kan zargin sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya salwantar da naira miliyan dubu uku da sarrabi daga hawan sakaraga zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai hakan dai ta sanya hukumar ta shawarci gwamnatin kano ta dakatar da sarki muhammadu sunusu na biyu domin ta samu kusukunin gudanar da kwakwaran bincike domin a cewarta zaman sarkin a kan karaga zai ci gaba da mayar da hannun agogo baya ga aikinta na bincike kamar yadda barista muhi magaji shugaban hukumar ya faɗa. misali kamar yanzu tafiye-tafiye sai muka ga an kashe naira miliyan ɗari da wani abu to dole za ka tambayi kanka waye aka kashewa suwaye suka tafi me suka yi mai martaba sarki shine chief accounting officer na wannan asusun because shine chairman na emirate council bisa tsanajin doka babu yadda za a yi ka cire naira goma daga wannan asusun ba tare da yawunsa ba duk wani abubuwan kuma da aka yi an yi mafiya yawa an yi ne don hidimta masa sau da ka za mu yi tambaya mu gani wannan abin an yi shi bisa ka'idar doka ko ba bisa ka'idar doka ba Gwamnatin Kano dai a ƙarshe ta rubuta takardar tuhuma ga sarkin kuma ya mayar da amsa. Amma rahotanni sun ce amsar sarkin ba ta gamsar da gwamnati ba da kuma hukumar rashawar ta Kano. inda har ma hukumar ta fito da wasu takardun kashe kudaden masarautar ta kano domin tabbatar wa duniya cewa tana da hujjoji masu karfin gaske da ta dogara da su game da wancan zargi akan sarkin hakan ya kara tabbatar da takaddamar da ke wakana tsakanin sarkin na kano sanusi na biyu da kuma gwamna abdullahi umar ganduje sai dai ana cikin haka ne sai rahotanni suka rinka yawo cewa shugaban gwamnonin najeriya kayode fayemi da attajirin afirka aliko dangote sun sasanta sarki da gwamna amma kakakin gwamnan nan take ya musanta furcin ya yanzu dai babu tartibin inda aka kwana game da ko shugabannin biyu sun sasanta da juna a yanzu ko kuma sai a nan gaba domin kuwa magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da aibata juna a kafofin labaru daban-daban musamman ma kafofi na sada zumunta na zamani mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria mun gode mahmud A wata hira ta musamman da na yi da masanin tarihin kasar Hausa Fatahu Mustapha akan masarautar Kano ya fara da amsa mini tambayar da na yi masa ne akan wai yaya tarihin kasar Kano yake ne? Abubuwan da suke faruwa shine akwai mummunar fahimta ko kuma rashin kyakkyawan fahimta na tarihin kasar Kano da kuma yadda take. Abin da nake kallo shine babu wani lokaci da aka taba cewa yau kasar gaya ko ranu ko barayi sun taba zama zaman kansu a matsayin masarauta mai zaman kanta a iya sanin na tarihi da kuma duk wani littafan tarihi na kundin tarihin kano daga irin su ilan bitari kano irin su takaidul akabar irin su kano chronicle wadda ake cewa tarik arbab da sauransu dukkansu sun tabbatar da cewa wannan kasashen tun tarihi dama kasar kano ce a karkashin kano suke wanda har ya hada har da duk da ana kawo rana a cikin tatsuniyar hausa bakwai da banza bakwai da watakila na gaban inda lokaci za mu yi bayani a kanta dukkan wannan abubuwan kalla za a ga cewa akwai rashin fahimtar me ma tarihin kano yake sun manta da cewa akwai kanawa akwai kuma kano akwai kasar kano sau da haka ko ma aina inda aka taba samu kasar kano ta fita da kano ta zauna shine da aka yi a kazaure shi ma an yi shi ne don maslaha saboda rigimar sarkin kano daba da dan tunku sun isa sasantuwa don haka aga cewa lallai gara a zauna a yi tsara wani abu shine aka fitar da kazaure daga kasar kano aka bata wani bangare na daura da katsina aka abu nan daga ruwan dankwai baya ga wannan sai kasar ningi wanda su kuma saboda boran malam hanza da rigingimu da suka faru a wannan lokaci da tsakanin sarkin kano usman da malaman santolo sakuwa shine yasa dalilin da yasa har suka samu dama suka tsallaka suka shiga cikin umbatawa suka kafa kasarsu amma baya ga wannan ba a taba samun wani lokaci da aka ce gaya ko rano ko karaye sun zama suna zaman kansu ba a ƙarƙashin ƙasar Kano suke ba duk wannan abin da ake yi abu ne da an sha yunƙurinsa a tarihi kamar yan wani bangare na siyasa wanda zamu iya cewa in zamu kalli abin a ilimance bangaren santsi sun jima da wannan abin a zuciyarsu cewa suna so su yi su raba ƙasar Kano sai sun yi sarakunansu. kamar su ma sa so zama su ma wasu yan fodiyo na wannan lokacin to amma kuma wancan lokacin da suka yi sun raba kano gida biyu sun ci sun ɗauko rano sun ɗauko gaya sun yi musu masarautu to amma ba a fi yan shekaru ba lokacin da gwamnatin rima ta faɗi sai aka zo kuma aka canja wannan abin aka ce dukkan su su dawo ƙarƙashin kano wannan abin biyu ba a yanzu wani ɗan santsi ne ya zo yake gwamnati yake kuma tunanin cewa dama ce ta samu ya dawo da wannan mafarkin nasa na cewa sai sun raba ƙasar kano kuma ita ƙasar kano yadda take ina haka take dama can tun tarihi sai kawai yanzu da aka yi jigawa ne aka cire dangin aka cire dutse amma har yanzu in ka ce dutsawa za a ce ma a mutanen dogon dutse ne da suke nijar amma ba za a ce mutumin dutse ba duk mutumin dutse ba ka ne haka in ka ce mutumin ringi ba wani ringima so wannan kawai wani abu ne da aka yi wanda ba a fahimci tarihi ba zancen a ce an yi musu ci gaba suka samu ko ci baya ni a gani na gaskiya babu wani magana ci gaba domin in ci gaba ake so in so ake kara yi ta ci gaba ko buci ta ci gaba ko gaye ta ci gaba ko ranar ta ci gaba abin da nake ganin ya kamata a yi shine wannan miliyan 500 din da za a kashe ka dauki wannan miliyan 500 din ka kai ta Thomas dam na dan batta ka sa ta a nan kai channels na ruwa na abin nan a shekara biyu wannan miliyan 500 din sai ta dama da miliyan biyu saboda sai mutane sama da dubu ɗari sun samu hanyar cin abinci wannan shi mutane suke bukata ko ka ɗauki wannan kuɗin ka kai su dam ka zuba a cikin harkar noman rani ka gani eh, a cikin shekara ɗaya zuwa biyu mutum nawa ne za su ci abinci da wannan harkar sama da mutum dubu ɗari sai sun amfana. wannan miliyan ɗari biyar ɗin ta mecece? ce. miliyan 500 da ake zance kamar yadda zance ke yawo a gari shi ne cewa za a kashe naira miliyan 500 zance ne ke yawo a gari tunda ba officially suka faɗa ba cewa za a kashe naira miliyan 500 kowace masarauta za a kashe mata naira miliyan 500 za a gina gidan sarki za a sai motoci za a uh, harkar motocin yan sanda da sauransu duk da wasu abu da ake kira kamar a turance parapanalias na sarauta su ake za a kashe a yi wani abubuwa za a yi kowanne tagwayen masu za a kowanne abin nan hular da kanta hular da suke zance za a abin nan da sauran sauransu masu da abubuwa ne tarihi da ba wanda za a ka ɗauki yanzu dan kawai an ce an yi masarauta a Kano shikenan kowa ka bashi tagwayen masu ai ba haka kurin tagwayen masu suka taru ba ko kuma ba haka kurin sarakunan kan suka akwai dalili kana ganin kenan wannan abun ba zai tasiri ba kenan magana ta gaskiya shine abin in ma zai tasiri to zai tafi a gurgunci a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin ƙwararre kuma masanin tarihin Hausa Fatahu Mustapha da wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake sallama da ku. Mu kasance lafiya. Tuma Dalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai. to a takaice ba manyan jami'in sojin amurka da na diplomasiya amurka sun yi gargaɗin cewa ba su da niyyar sassauta matsin lambar da suke ma iran a daidai lokacin da ƙasar iran ke daɗa ɗaukar matakai ta hanyoyi masu haɗari amma duk da zaman ɗarɗar da ke yi a gabas ta tsakiya jami'an gwamnatin amurka sun yi kashirin cewa su ba ba neman janyo yaƙi suke ba ko da yake wannan kuma ya danganta ga abin da iran ta yi nan gaba. shugaban amurka donald trump ya faɗa ma labarai cewa mai yiwuwa ya gabatar da sunan shugaban rundunar sojin amurka mark esper a matsayin wanda yake so ya zama sakataren tsaron amurka trump ya ambaci esper da kyakkyawan lafazi 'yan sa'o'i bayan da ya ba da sanarwar janyewa patrick shanahan ya yi daga jerin waɗanda za a zaɓa daga cikinsu yana mai cewa mukaddashin sakataren tsaron yana son ya ba wa iyalansa lokacinsa ne tsohon shugaban kasar masar muhammad morsi wanda shine shugaba na farko da aka taba zaba a demokradiyyance wanda ke zama shugaban demokradiyya na farko da aka taba zaba a kasar kafin daga bisani a sauke shi daga mulki an binne shi jiya talata kwana guda bayan da ya faɗi ya mutu a cikin kotu ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare musu a kotu ya ce iyalan sun halarci jana'izarsa a masallacin da ke cikin gidan yarin tora a birnin alkahira to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za ku je mu ɗauki da wani shirin kuma yanzu a madadin shi sarfili da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da malam sidi da ya shirya kuma ya bada umarni da injiniyan mu ta wannan safiyar malama nashwan baba ya kuma kirri ne daga nan washington nake sallama da ku salamu alaikum